Ya ce idan aka duba yawan al'umma da faɗin ƙasar jihar Kano, ko masarautu ashirin aka ƙara ba laifi ba ne. Ya kuma ba da misali da ƙaramar hukumar wase ta jihar Filato, wadda ya ce ‘yar ƙarama ce, amma masarauta ce mai cin gashin kanta. Haka kuma wakilin gabasawa Alhaji Salisu Haruna ya goyi bayan ƙudirin. A cewarsa, hakan zai ba da damar naɗa hakimai daga ƙananan hukumomin da za su mulka maimakon naɗo su daga tushe guda. Alhaji Salisu Haruna ya ce yin hakan zai ƙara kusantar da al'umma ga shugabanninsu. Sai dai wakilin Dala Alhaji Garba Dala ya ja hankalin majalisar cewa ko da yake kirkiro masarautun abu ne mai kyau ya kamata a yi la'akari da nauyin kashe kuɗin da hakan zai ƙara a gwamnati. Haka ma wakilin tudun wada Alhaji Ali Mustapha ya ce ƙarin masarautun ci gaba ne, amma zai ci kuɗi da yawa. kuma zai tilasta a gwamnati kullu da sababbin hanyoyin tara haraji. Bayan da aka yi ƙudurin karatu na biyu, sai majalisar ta kafa kwamiti mai wakilai bakwai, ƙarƙashin shugaban masu rinjaye Alhaji Umar Muktar Faruruwa. Aikin kwamitin shi ne kewaya yankunan da ake neman ƙirƙirar masarautun domin jin ra'ayin al'ummarsu. Da yake jawabi ga manema labarai shugaban kwamitin Alhaji Umar Faruruwa ya ce samar da ƙarin masarautun zai taimaka ci gaban sauran yankunan jihar Kano. Ya ce idan aka yi la'akari da jihar Bauchi za a ga yadda samuwar masarautu da dama yasa aka samu birane irin su Gombe da Azare da Misau. Saɓanin jihar Kano wacce ba ta da wani birni sai Kano zalla. Game da batun kuɗi kuwa Alhaji Faruruwa ya ce haka aka yi ta irin wannan hasashen lokacin da baban gida ya ƙirƙiro sababbin jihohi amma yanzu shiru kake ji. Sai dai kuma tunda labarin ya watsa a Kano sai al'umma suka shiga bayyana adawa da ƙudirin. Ƙungiyoyin matasa da 'yan kasuwa da na ci gaban al'umma suka yi ta sukan lamarin. Da abu ya tura sai hakimai da shugabannin ƙananan hukumomi suka yi ta jan tawagar magoya bayansu zuwa fadar sarkin Kano Alhaji Ado Bayero domin jaddada mu baya su Daga nan kuma sai su nausa majalisa su bayyana rashin amincewarsu da ƙudirin. Haka kuma sukan je gidan gwamnati su roƙi gwamna kabiru ga da karya amince da ƙirƙiro sababbin masarautun har ta kai wasu daga cikin hakimai irin su jarman kano hakimin kabo alhaji adamu dan kabo na shan alwashin ajiye rawaninsu in aka saki aka cire su daga masarautar kano sarki ado bayero ya bayyana godiyarsa ga ɗimbin jama'a da ke tururuwar yi masa mubaya'a kuma ya ce komai ma zai faru shine dai zai ci gaba da jagoranta al'ummar jihar Kano. Shi ma gwamna Kabiru Gaya ya buƙaci masu ƙorafin su kwantar da hankalinsu. A wani jawabi da yawa mutanen kura da kabo, ƙarƙashin jagorancin Alhaji Ashiru Salisu Abdul Jalil da Alhaji Alhassan Kabo, gwamnan ya ce zai ɗauki matakin da ya dace da ra'ayin al'umma. Ganin yadda abin ya kace kacame, jam'iyyun siyasar da ake da su guda biyu sai suka ƙi bayyana ra'ayinsu game da ƙudurin. Lokacin da manema labarai suka tuntubi shugaban riko na jam'iyyar SDP, Alhaji Ammani Inuwa, sai ya ce jam'iyyarsa bata umarci 'yan majalisa su raba masarautar Kano ba. Amma fa ya ce, idan al'ummar Kano sun amince da raba masarautar, SDP ba ta da ja. Shi ko shugaban jam'iyyar NRC Alhaji halili Yusuf cewa za su gana da sauran shugabanni kafin su bayyana matsayinsu. Sai dai kakakin jam'iyyar na jihar Kano, Alhaji Abdulhamid na Madobi Yaku ya ce a ra'ayinsa na ƙashin kansa bai amince a rarraba masarautar Kano ba. Daga nan fa, gwamna da mukarrabansa tare da shugabannin jam'iyya suka shiga aiki a bayan fage domin ganin ƙudurin bai nasara ba. Aikuwa, rana 27 ga Agustan 1992 sai Majalisar Dokokin Jihar Kano ta yanke shawarar yin watsi da ƙudurin. Wakilin mazaɓar jakara Alhaji Sabo Ibrahim Nashe shi ne ya buƙaci majalisa ta yi watsi da shi. Hujjar da ya bayar ita ce, ta ranar goma ga Agusta ya kamata mutum ya gabatar da rahotonsa, amma sai ya gaza aikata haka. Ya ce su da aka je su je bici da gaya da ƙaraye da rano sai suka wuce gona da iri zuwa ɗan batta da kura da ajingi ba tare da an sa su ba. Don haka, aka kada ƙuri'a kuma gida amince a jefar da batun ƙirƙiro sababbin masarautu daga cikin masarautar Kano. Bayan da aka yi watsi da kudirin ne, shugaban marasa rinjaye Alhaji Sani Hashim Hotoro ya yi ikirarin cewa ba gwamna ne ya matsa musu lamba ba. A cewarsa, kawai dai an yi watsi da ƙudirin ne saboda 'yan kwamitin sun gaza aikinsu. Amma wakilin dawakin tofa da ya gabatar da ƙudirin, Alhaji Ahmed Ismaila Dungurawa ya ce shi kam yana nan kan bakansa ya kuma ƙara da cewa ko ba ko ba jima wata rana sai an fitar da masarautun bici da gaya da rano da ƙaraye daga cikin masarautar kano ai kuwa kamar ya faɗa da bakin mala'iku domin kuwa shekaru ashirin da bakwai bayan wannan zancen a watan mayun 2019 gwamnan kano abdullahi umar ganduje ya tabbatar da waɗannan sababbin masarautun da aka nema a 1992 amma ba a samu ba. A madadin waɗanda suka taimaka shirin ya iso gare ku, Maude, Rabi Gwadabi ke cewa ku kasance da Tarihi TV a YouTube da Facebook domin jin muhimman abubuwan da suka fara a tarihi kowace rana.